hedikwatar rundunar tsaron najeriya ta yi karin bayani cewar babu wani da aka nada a matsayin mukaddashin babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin ƙasa na najeriya kakakin hedikwatar rundunar tsaron najeriya brigadier general tukur gusau a wata sanarwa da ya aiko mana a safiyar yau ya ce wannan ya biyo bayan ya da ake ta yi ne akan babban hafsan hafsoshin sojojin ƙasa laftanar general taurid labaja yana mai cewar babu ma wani mukami na mukaddashin babban hafsan hafsoshin sojojin najeriya a jiran giyar mukamai a gidan soja general tukur gusau ya ce babban hafsan hafsoshin Sojojin ƙasa na najeriya laftanar general taurid labaja a halin yanzu yana hutawa ne a wani bangare na hutunsa na shekara-shekara kuma hafsa na biyu mafi girman mukami a hedikwatar sojin ƙasa ta najeriya wato babban hafsa mai kula da manufofi da tsare-tsare manjo general abdulsalam bagudu ibrahim na kula da al'amuran kafin dawowan general labaja a kwanaki ukun dai da so gabata ne aka yi ta yada jita-jita dangane da rashin ganin babban hafsan hafsoshin sojan najeriya general torin labaja a bayanar jama'a inda wasu ma ke cewar ya riga mu gidan gaskiya kuma aka ga janar bagudu na gudanar da harkoki a gidan sojan da har wasu jaridu a najeriya ke cewar an naɗa shi a matsayin mukaddashin babban hafsan hafsoshi amma a cewar masanin tsaro win komanda musa isa salman wannan ba wani sabon abu ne ba a gidan soja. Akwai dalilai da yawa da zai samu soja ya zama baya ofis kuma is allowed. A hierarchy ɗan army akwai wanda ake ce ma chief of policy and plans army COPP. Akwai COPP air force akwai COPP na navy. Akwai defense headquarters ma na da COPP. Wannan shine duk sanda chief baya na shine ke mukaddashi. Yawanci idan ma chief zai tafiya wato shi babban hafsa na army ko navy ko air force akan saki abin da ake ce ma signal babban hafsan hafsoshi zai tafiya daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza a san da baya nan wani kaza kaza wato shi wannan nan ah, number two din shine zai zama acting duk wani abu shi wannan number two din shine zai wannan saboda haka wannan abun ba wani babban abu bane abu ne wanda is routine ba abu bane da sai an fito da shi chief of army staff yakan je hutu kuma is clear idan baya nan ga wanda ke biye da shi saboda haka yanzu kasancewar general labaja baya najeriya shi general abdulsalam bagudu yana kula da harkokin headquarter rundunar sojan najeriya wannan ba wani sabon abu bane sosai ba sabon abu bane general abdulsalam wanda shine chief of policy and plans automatic ne kawai idan chief baya nan shine number two wato ba wani sabon abu ba ne. Hedikwatar tsaron Najeriya kazalika ta kuma aike da sakon gargaɗi mai zafi ga 'yan Najeriya nan da a bayan nan matsin rayuwa yasa suke ta kira kirayen neman sojoji su yi juyin mulki. Janar Gusau ya ce wannan ko kaɗan bai shafe su ba kuma ba ruwansu da siyasa. Ko a baya ma sai da babban hafsan hafsoshin tsaron ƙasar General Christopher Musa a wata hira da muryar Amurka ya tabbatar da cewar batun juyin mulki fa a Najeriya wannan ya zama tarihi. Ba ba yanzu ba kuma da wannan ya riga ya wuce. Allah ya riga ya wuce. Don akwai military regime to duk ba wanda za a takun kuma mutane balantin sojoji. A nan kuma gaskiya komai na tafiya yadda ya kamata. Sojoji na na aikin su yadda ya kamata. Babu wanda ke complain kan wani abu da ke faruwa. Hassan Maina na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.